بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث في بيان الأصول المختلف فيها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muna gode Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana darasi na biyu na wannan littafi rawar sunari ko mukaddima na tafiya ta rawar sunari a yau litinin uku a watan ramadan shekara 2023 za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa a الثالث في bayani الأصول المختلف uh, a jiya mun fara maganar inda malin yake cewa sun ma'ana ha kamaniyar abuwa sannan muka bibiyar da ko muka biyar da babi ne dai har takwas kan wannan ta tamu sai fara kirga waɗannan babuka babi na farko ya ce ta kuma wa aqsamihi babi na biyu ya ce تفسير الأصول هي الكتاب والسنة sai kuma babi na uku yanzu shine bayanin usulul mukhtalif fiha kenan a wurin shi ibn qudama masadir tashri' al-muttafaq alaiha sune waɗannan guda hudu alqur'ani sunna da ijma'i sai kuma istishabul hal ko al-istishab kamar da muka ce wasu sukan hada da hadda alkiyas kuma cikin wannan usulin hatta ijma'i shi kansa wasu ba za ɗaukarsa abin da yake eh, masdari eh, alaihi alai eh, wurin ɗaukar abin nan wadai saboda babu shi ba zai ma iya kuwa ba kamar a fahimtar su amma wannan magana tana da rauni ah, tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma sa ba za su haɗu ba akan abin da yake ba daidai ba suna iya haɗuwan kenan mujtahidai suna iya haɗuwa musamman ma idan aka fahimci cewa ko da ba tambaye ka ba in ka ji an zartar da wani hukunci da ya samu a shari'a za ka yi magana za ka san da za ka yi ka isar da sakonka domin kada bar mutane da sun kan cewa abinda su wane da wane suka ce ba haka ba ne a fahimtar ka ga jami'i saboda haka ijma'i ana saurara shi a tunani sannan kuma ana iya samun sa aikace wannan shi yasa aka samu littafai dan dama maluma da dama su suka rubutu cikin masail wanda aka yi jima'i a kansu irin su eh, ibn hazam irin su ibn mundir wannan suna da littafai da suka yi ta ishara zuwa ga matsaloli da suke ganin an yi jima'i a kansu to da ya ce fi bayanin usulil muhtarafi fiha al-usul fiha sune kamar shar'u man wato shari'ar al'ummai da suka gabaci wannan al'umma islamiyya da shari'a shari'ar da ake amfani da ita zamanin annabi isa alaihi salam ko annabi musa ko annabi ibrahim ko annabi nuhu sannan kuma babu wani abin da ya zo cikin shari'ar mu na hana wannan shari'ar ko kuma na ƙarfafa wannan shari'ar ba mu da abin da ya hana ba mu da abin da ya ce a yi to wannan muna iya ɗaukansa shi ma a matsayin shari'a ne gare mu akwai kilafi a wannan an je babinsa za a sani kamar abin da ake kira qaulus sahabi babu alqur'ani ko babu nassin alqur'ani cikin mas'ala babu nassin annabi sallallahu alaihi sallam cikin mas'ala sannan sahabi ya yi ijtihadi ya ba da fatawa akan wannan mas'ala maganar sahabin nan tana iya lazimta kowane musulmi ko kuwa a'a ko wasu tafasiri wannan ma za a iya sani an je su ko kuma da ake kira al-istifsan amma wasu malama da suke ganin cewa yana iya zamantowa hujja yana iya zamantowa ba hujja ba musamman eh, abin nan wanda suka yi amfani da suka amfani da istifsani su ne maluman hanafiya sannan akwai abin da ake kira saddu zari'a saddu zari'a shi ma na iya zamantowa hujja da zamanto masdari ne a ce abu kaza ko da shi zatinsa ba laifi ba ne amma kuma idan aka yi shi yana iya kaiwa da tabbatar wani laifi tunda yake haka ne za mu iya haramta abin kai tsaye ko ko ba za mu iya haramta abin ba al-muhim eh, saddu zari'a yana daga cikin al-usulul muftalafu fiha saddu zari'a an fi yawan samun sa eh, wurin maluman malikiya akwai abin da ke kiransa al-istislah wato istimar ko i'tibaru al-maslahat ko al-maslahat al-mursala i'tibarin abin da ake kira al-maslaha al yana zuwa anwa akwai abin da ake kira al-maslahat al-murgha wanda babu khilafi amfani da ita ba amma kuma akwai wasu maslahohin wanda suke ba shiga cikin babin Eh, abin da ake kira maslaha da aka yi wasi da ita ba waɗannan suna iya towa hujja ko ba za su towa hujja ba insha Allah ma ji wannan babi eh, za a san bayani Allah ya almuhim daga cikin babubukan nan takwas da ibn guda ma zai bayani a kansu akwai al-usulul muhtalafu fiha na'am الرابع في تفاصيل الكلام والأسماء نعم babi na hudu cikin abin da ake kira tafasil wato jam'in tafsil taqsimul kalam tunda mai mai malamin usul yana ta'amuli ne da magana yana ta'amuli da maganar Allah madaukakin sarki da ta zo cikin larabci cikin alqur'ani mai girma ko kuma ita ce alqur'ani yana magana yana ta'amuli da maganar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin larabci da zazo cikin abin da ake kira sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shi ko magana yana zuwa wato bangare bangare ko kashi daban abin nan kashi kashi eh, ta yi wani lokaci mu ce wannan majaz ne saboda dalili kaza ta yi watakila mu ce wannan hakika ne saboda dalili ka ta yi mu ga wani harafi mu ce wannan za'id ne ko yana nan ko baya nan magana za ta tsayu ta yi kuma ya zama to ba za'id ba ne ta yi mu ce a babu abinda za a ce za'id ne cikin alkurani da sunar annabi sallallahu ta'ala wasallam duk abin da ka gani yana da matsayinsa yana da wani amfaninsa na musamman to mai koyon ilmin usulul fiqh yana bukata ya san waɗannan al'amura domin mu'amalarsa kullum tana da tana tattare ne da alkur'ani maganar Allah ko sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na'am al-khalis bil amri wal nahyi wal umuri wal istithna'i wal sharti وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمانها من الحكم sai babi na biyar babi na biyar yana magana ne fi amri a cikin maganar za ta zo bisa sigar umarni maganar nan za ta tana nuni kenan akan abin da ya ke a aiwatar da shi ko ko a eh, halal halal ne aiwatar da shi aiwatar da shi da rashin aiwatar da shi ɗaya ne ko ko a zai zama to mustahabbi ne kawai gwargwadon yadda siyakin magana ya nuna haka nan annahayu Don mun ga hani hani na nuni kan haramci ko ko a akwai hanin da za a gani sannan ya zama ba haramci ke nuni a kansa ba yana nuni ne zuwa ga abin da mu ce makruhi kawai sannan akwai al'umum lafazi da zai zo Eh, mu ɗauke shi zai iya game komi da komi sannan kuma akwai labazin da zai zo za mu ce a wannan ba na komi da komi saboda dalilin kaza da kaza an samu wani lafazi da yake nuna cewa wannan lafazi baya nuni kan me kan umumi haka wani alistisna togo ya gudana cikin al'adar magana duk mai magana ballantana kuma larabci da ake mu'amala eh, da shi abin da ya shafi tabbatar da shari'ar islama ba abin da ake kira istisna'i istisna'i na wani lokaci eh, zai to abin da ake ce masa istisna'i mu'adu wani lokaci za a samu istisna'i wanda yake akasin mu'adu wasu istisna'i mutasir saboda haka to ana bukatan wannan misali yanzu da Allah ya ce hurri mana ne kuma mai zatu baddamu wal hamul khinzir wa ma amilla li ghayri llahi bihi wal munqadatu wal mawqudatu wal mudarrijatu wal nadihatu wa ma akala as-subu sai aka ce illa ma zakkaitu illa ma zakkaitu dinna istithna'i ne muttasil so istithna'i ne munqati ma'ana idan ya zama zamanto munqati almustasna baya daga cikin jinsin almustasna ne idan muka ce kuma almuttasil ne shi almustasna minhu yana daga cikin jinsin almustasna an lissafta wa'annan duk gaba an haramta su an haramta mu an haramta mu an haramta musu sai aka ce to illa ma zakaitu sai abinda kuka yanka sai abinda kuka yanka daga waɗannan dabbobi domin su ne almustasna min ko ko sai abinda aka yanka daga wasu waɗannan dabbobi ban da mun kane ba a'a wani dabba da biye ya can wanda ba wannan ba shine sifar ba ban da mutaran biya to kenan wannan duka malamin usul wanda ke ta'amuli da nassoshi domin ya bidda hukunci ana bukata duka ya san waɗannan Da fahimci ya nau'ukan istisna'i yake domin ya samu fita da hukunci wanda ya dace da abinda Allah madaukakin sarki yake so wanda ya dace da wannan shari'a da Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi idan kana son ka fahimci bambancin al-mustasna al-munqati ay al-istisna al-munqati da al-istisna al-muttasil kana iya cewa mutane sun shiga masallaci sai jakuna wannan ya ce sa'ul munqati domin jakuna wanda su ne al-mustasna ba jinsin al-mustasna minhu ba mutane an fahimta amma in ka ce nan ɗaliban duka sun shiga masallaci sai muhammad eh, ko sai tanku to wannan eh, istisna mene ne mustasif saboda almustasna jinsi ne na almustasna min an fahimci abin To haka nan wa shar da kuma abin da ya shafi shari'a in ka kaza ya faru a yi kaza wannan ba shi ne sharaɗi ba to duka suna da matlolai a cikin magana dole malamin usul ya to ya san waɗannan domin kamar da muka ce shi duk aikinsa ta'amulinsa yana ta'amuli ne da magana kurucin Allah maɗaukakin sarki da ya gawa Jibril ya zo ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙur'ani kuma da harshen Larabci da hurucin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya wa sauran al'umma aka ruwaito mana shi ko ta hanyar ma'ana ko ta hanyar lafazi asali a ruwaito shi ta hanyar lafazi sai abin da ba za a rasa to tun da yana ta'amuli shi malamin usulul fiqh dole ne ya san duka waɗannan al'amura da suka shafi magana kamar da muka ce domin ya fita da hukunci wanda ya dace da wannan shari'a haka wa ma yuktabasu min al-alfaz da abinda ake samu ko abinda ake koya ko da abinda ake cirowa hmm? min al-alfaz na daga lafuza min isharatiha na daga isharorinta wa ima'iha da kuma ima'inta shi ma ima'i wani nau'i ne na ishara ilal al-hukm shi yasa da Allah maɗaukin sarki yace ma farratna fil kitabi min shay wannan aya ce ta alqur'ani cikin suratul la'an kamar da aka sani Allah ce ba mu bar wani abu ba ma'ana da ba mu ambace shi ba a cikin alkitab babu wani abu da muka yi abin nan tafriqin tafriqi a kansa a cikin littafi wasu sun ce alkitab nan ana nufin Allahul Mahfuz idan lauhul mahfuz ne babu mushkila bai shiga cikin babin abin da muke son mu faɗa ba domin komai tabbas yana rubuce cikin lauhul mahfuz idan kuma alkitab muna nufin alqur'ani ne to nan sai mu dawo mu ce na'am da Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu yi tafridin wani abu ba cikin littafin nan komai da komai na cikinsa? komai da komai na cikinsa. imma nassan ko ta hanyar nassi wa imma zahiran ko ta hanyar zahiri ce wannan aya zahirin tana nuni kan kaza da kaza wa imma isharatan wa ima'an ko a ce wannan aya abinda za a fahimta daga cikin isharorinta da ima'o'inta ana iya fahimtar kaza da kaza da kaza mu ce ana nufin alkitab alkur'ani ne wannan ya domin Allah malaukin sarki yana magana ne yana mana magana da littafin da muka sani lahul mahfuz asali mun san lahul mun san akwai lahul mahfuz amma ba ma ganin sa ba mu san shi sannan ba a kallafa mana mu je mu karanta lahul mahfuz amma an aka ce alkitab alquran mun san alqur'ani littafi ne da aka sauko mana da shi muna karanta shi muna kokari muna fahimtar sa muna kokarin mu fahimce shi muna fahimtar sa muna fahimtar hukunce-hukunce da ke cikinsa bayan mun karanta kenan da Allah ya ce ma na firgida kitabi shi ya kamata a ce yana magana ne da littafin da mu muka sani wanda kuma ta'amuli da shi shi yake kaiwa da musan dokokinsa shi Allah sai idan muka ɗauka bisa wannan fassara ta biyu kenan yawancin ayoyi na hukunce-hukunce ba zama zo dukansu ba ana iya samu suna da abinda nassin su yake faɗa in kuma ma ba nassi ba kan matsala yana zamantowa zahirin sai na nuni kan matsala ko ko wani ishara da imanin sai na nuni kan matsala so duka dai wannan al'amura ana bukata mai ilimin usul ko malamin usul ya zamanto ya san su domin ta'amuri da alkur'ani mai girma da kuma sunnar annabi na'am الثالث في القياس الذي هو babi na shida za a yi magana kan kiyas jiya mun yi bayani kan kiyas kiyas shine ɗaukan hukuncin asali ka kaiware shi saboda wani kama ke tsakanin asali da reshi wannan kamar wannan sifar da ta haɗe reshe da asali ana kiranta alwasu ana kiranta al'illar yasa ake cewa yasi yana da rukunin hudu rukunin farko ana kiransa alma'isu alaihi ana kuma kiransa al'asu duka da ya rukuni na biyu ana kiransa alma'isu har yanzu ana kiransa alfar rukuni na uku ana kiransa al'illatul jami'atu bayan alfar'i wal asli ko al'illatul jami'atu bayan almaƙisi alaihi wal maƙisi rukuni na hudu shine hukunci alhukum hukuncin da ake so a kai gare shi to saboda haka akwai babi na musamman shine babi na shida cikin abin da ibnu kudama yake sai bayani cikin littafin nan nasa rawatun nasa shi go kiyasi far'i ne na usul eh, far'i ne na hujjojin kaga bai sa shi cikin wancan hujjoji guda hudu ba amma reshe ne na wa'annan usul wa'annan masajid din da ake gina hukunci a kansu na'am babi na bakwai shine abin da ya shafi wato malamin shi usulul fiqh wanda yanzu ya karanci usul ya san inda zai ta'amuli da nasoshi wannan babu yana magana kan al-mujtahid wato mai yin ijtihadi mai yin kokari ijtihadi shine bazlul wus'i lil wusuli ila hukmin muayyan min muayyan mutum ya iya iyawarsa domin ya kai zuwa ga wani hukunci ne da yake son kaiwa zuwa da shi har ko dai ana bukata ya zamanto ahali ne da yin ishtihadi ya cancanci ishtihadi don san kowane aiki haramun ne musamman dai aiki mai fa'idantarwa haramun ne wanda bai san kansa bai ce zai yi shi domin shirme za a yi mutum a yi gyara ko ba haka ba yanzu nan muna cikin masallaci wannan masallaci farko yana bukatan yana bukatan plan a ba ya kamata ya plan shine architect wanda ya karanci abinda ake kira mai mariya ko architecture saboda haka ya san yadda zai zana gine-gine da za a yi idan ka bawa wanda ba da wannan ilmi na akitacca da zana maka masallaci ko wani gidan zama ba dole ba ne a dace in ma dai an dace za a kira ka mahaukaci kare kadi ka ci a ne kawai amma abin da kai ba daidai ba ne. to bayan architect ya zo ya yi aikinsa ana bukatan bagini bagini sai wanda ya koyi gini bai koyi gini ba shirme zai ba mai gini ya gini ana bukatan wanda ya koyi katinci sai kafinta wanda ya koyi aikin katinci zai zai maka rufi idan wanda bai koyi kafinta ba ya zo ya maka rufi to yana da wahala rufin ya yi kyau in ma yi kyau ne ba kyauta ba da ka yi wanda bai iya aikin kafinta ba ba da ilimin kafinta ya zo ya maka rufin ɗin gidanka wani lokaci an taɓa yin wani mutum na san shi mutum ne mai yawan basira shi duk abubuwa yin sun zo sai dai ya duba da kansa amma ba zai je ya koya ba saboda haka abubuwan zai shi wa kansa shi zai wa kansa shi yake wa kansa gini ginin gidansa duk wani abu da shi zai wa kansa hatta lantarki din nan bai koya ba kawai ya dudduba ya ga yadda ake yi dudduba ya dudduba shi kenan kawai sai sai wurin kasa wanda shi ne bai ɗan kundin bala ke to a ran da zai yi rufin na aikin abin nan eh, kafinci ya sai azara ya yi ƙoƙari ya yi rafta ba matsala ba ne ya sa fulayin duk ya yi ya tsatsara a kawuzin ya sai kusa amma abin da ya faru shine ne kusan za a fara nan za a yi abin da za a yi rufin kafinta zai hau sama ne ba wanda kasa zai fara ba ko ba haka ba a abin nan da kasa kai ko daga sama ne zai fara yawwa saboda in ya tsora da kasa in ya hau sama kaɗan sai ya tsora abin nan kwanon akan kwano da ruwa ya zo sai biya sauka to ina jin shi ya manta bai yi wannan saboda haka ya ya buga kwano amma kuma na kasan yana kasa saboda haka ruwa ya taso daga abin nan zai sauko ne cikin abin nan cikin daki ko bai bai fada ku ba don tabbata damina ne wannan rufin wani dakuna biyu kai kamar da na ga na san wannan bawan mai basira ne amma kuma dai tun da kaga ba koyi wazo ne a samu matsalar ana ruwan farko malam ɗaki cika da ruwa to saboda haka komi dole sai an koye shi duk wanda ya ce zai wani abu ba tare da ya koya ba to shi kenan barna zai yi mamakon ya gyara idan ya zamanto aikin abin nan abin nan su gine-gine su wane ne harkar noma da sauransu sai wanda ya iya ne za a ce yayi babu aula ta'amuli da maganar Allah da maganar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce ba kowa da kowa bane zai yi sai wanda ya koya wannan shine gaskiyar magana saboda haka mujtahidi ya cancanta ai babi na musamman saboda bayani kansa wane ne zai zamanto mujtahidi wanda zai za a ce yanzu yana da damar ya yi ijtihadi ba ba wai abin ba zai yiwu ba wani zai ce a tuwar na ya za a yi ai sabawa ne koyo ne ne ka koya ka koya za ka iya Mushkilar ba ka koya ba sannan kuma ka naɗa kanka ko ne na tsakanin da za a samu matsala saboda haka mustahidi dole ya to ya saba da ya san ɗabi'ar maganar Allah ya san ɗabi'ar ayoyi na hukunci hukunci ya san ɗabi'ar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ɗabi'ar hadisai da suka yi magana kan hukunci hukunci saboda haka randa aka samu wata abin nan nazila wata hadisa sabuwa wata matsala sabuwa in ya dube ta da kyau in ya dubi sauran masail wanda suke da nassi a kansu zai iya fahimtar cewa wannan matsala tana kama da matsala kaza da kaza domin dama ya san ɗabi'ar nasoshin shari'a an fahimci abin kamar da muka ce ka ne da abokanka ka san halin kowa in ka zanna da su shekara biyu shekara uku shekara uku ka rayu da su randa aka ce wane ba ya zo gidanka baka nan amma ga abin da yayi ko ga abin da ya ce tun da ka san shi ka san halinsa akwai abin da za a ce maka wane yayi ko ya ce ka ji cewa eh haka yana iya faruwa saboda me saboda ka san shi ka san irin yanayinsa akwai kuma abin da aka ce maka wane ya ce ko wane yayi za ka yi cewa mm, wannan kam sai dai akwai wata matsalar ta ko ya tabu ko dai akwai wani abu daban domin wannan ba shi ne halinsa ba mai hujjarka saboda ka karance shi ka iya shi ka san shigensa da fitin da abin nan shigensa da ficensa ko ba haka ba to saboda haka wannan babi zai yi bayanin wane ne mujtahid mujtahidi shine allazi yastasmiru al-hukma min hadhihi al-adilla shi zai dubi wannan adillan usul din shi zai dubi al-qur'ani shi zai dubi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai dubi wuraren ijma'i shi zai dubi harkar kiyasi shi zai dubi harkar adilla al-muqtalafu fiha shi zai dudube su sa'annan ya me ya fita da hukunci kaga ya fa'idan take shine malam istismar haka na wal muqallid tunda eh, abin nan eh, mustahidi kishiyarsa shine wa shine muqallid yawa wato shi wanda yake bai da ala na istihadi don bai da ra'ayi a hadu ko zaman to duka mutane su abin nan a ce duka kowanne ne lauya ne ba zai taba ba ko a ce kowanne ne malami ne mahaddacin alkurani ba zai taɓa yiwa ba ko a ce wane ne masanin nawo ne ba zai taɓa yiwa ba ko a ce kowane ne magini ne ba zai taɓa yiwa ba to saboda haka ijtihadi ma a bangaren ijtihadi ma ba kowanne ne zai zamanto mujtahidi ba in kuma baka zamanto mujtahidi ba to kana ɗaya layi kana kana kana ina kana layin muqallidi shi ma muqallidi yana da hukunci hukuncinsa saboda haka suna tare da mujtahidi a babi guda aka yi bayanin wane ne mustahidi sai kuma a yi bayanin wane ne mukallidi na na babi na karshe babi na takwas shine fitar jihadin adillatil mutu'aru za a koya maka yadda za a rinjayar da matsala ce guda ɗaya ga ta nan amma wannan mustahidi ya yi ijtihadi ya kai ga cewa hukuncin ta shine bari wannan ko ya yi ijtihadi ya kai ga hukuncin cewa hukuncin ta shine min shine baki wannan kuma ya kai ga cewa hukuncin ta shine ja misali ko shine kore ka gan samu maganganu uku ko hudu kenan akan matsalar ya to tunda kowanne ne ya yi iya ƙarfinsa ya kai ga wannan hukunci kuma kila ma ya tattara maka hatta hujjojinsa ka in ka zo ka ga an maka al'amura ko ba haka ba idan kana da ƙarfin da za ka iya fahimtar dalilai kai kuma sai ka duba hmm? su kam kowanne ne daga cikinsu inda ishtihadinsa ya kai shi to a nan zai tsaya domin kowane mujtahidi mu'abbadun bima awsalahu ilayhi ijtihadu kowane mustahidi Allah ya wajabta masa ya bauta masa da abin da ijtihadin sai kai shi zuwa gare shi haramun ne mujtahidi haka kawai saboda son zuciya ya bar ijtihadin sa ya je ya fada ijtihadin sai dai in ya bayyana gare shi cewa ijtihadin wani shine ne shi yayi kure to nan kuma ko sai kun kane dole nan da zai bar ijtihadin zai dawo kan ijtihadin saboda haka su ba su da matsala wanda ya dace da hukuncin Allah a cikin asalin al'amari yana da lada biyu wanda kuma kure ya yi cikin ilmin Allah yana da lada ɗaya alal kalli ladan ijtihadinsa ya ya karfin sannan ya kai ga wannan matsaya amma tun da kai yanzu kana da dalilan su gaba ɗaya gaban ka dama sai ka saki sabon ishtihadi to wannan babu zai koya maka hanyoyin da zaka bi ka kai ga cewa maganar wane ita tafi maganar wane karfi saboda haka ni dole ne da ita zan yi aiki an fahimci abin wannan shine babin karshe a a littafin usulu na duka insha allahu idan da rai da lafiya ana karanta wannan littafi na ibn Qudama za a kai gare shi na نسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه ويجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه. طيب. Ibn Qudama bayan ya bayyanar da waɗannan babubuka guda takwas waɗanda su ne littafin nasa sai kuma ya addu'a. Ta ce muna roƙon Allah maɗaukaki an yu'inana fi ma naftari. da ya taimaka mana cikin abin da muke bukatansa muke bukatan kaiwa gare shi muke bukatan cin masa muna roƙonsa ya taimaka mana waiwafukana kuma ya ba mu dace ya mana gamkatar fi jami'il ahwal cikin kowane hali duk lokacin da muke duk abin da za mu faɗa a cikin wannan littafi namu ya mana gamkatar zuwa ga lima yurdihi zuwa ga abin da zai yarda da shi abin da za a yi kuma ya yarda da abin ba wai abin ko da abin wa ya na amalana salihan kuma wannan aiki namu na rubuta wannan littafi muna roƙon sa Allah sarki ya zama ya mai da shi wato aiki ne mai kyau da ya dace da shari'a wa ya wuri waje khalisa kuma ya sanya shi babu riya da zaman to saboda shi kawai muka yi wannan aiki saboda neman ladansa mu ne saboda mu taimaka al'ummar musulmi saboda mu kusantar da su zuwa ga abinda abinda zai sa su fahimci addinin su cikin sauki ya mana haka bi mannihi saboda mannin sa wato tsantsar sa wa rahmati da jin kan sa wa karimi da karancin sa na'am واعلم انك لا تعلم لا تعلم معنى اصول الفقه قبل معرفه معنى الفقه والفقه في اصل الوضع الفهم الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام وحد العقدة في لساني يفقه قولي نعم ibn ya ka sani wa'alam ka sani ya kai mai karanta wannan littafi nawa annaka la cewa ba za ka san ma'anar abin da ake kira usulul fiqh ba wato tushe tushe na fiqh ko asulan fiqh ba ba za ka san wannan ba ko ba za ka san abin da kira ilmin usulul fiqh ba qabla ma'rifati ma'ana al-fiqh gabannin ka san ma'anar domin usulul fiqh jumla ce murakkaba min kalimatai jumla ce da aka yi me da aka hauhawar da ita daga kalma biyu kalmomi biyu ne aka yi amfani da su suka kai ga wannan abin da ake kiransa usulul fiqh kalmar farko usul kalma ta biyu al-fiqh to ashe in kana son ka san ma'anar usulul fiqh kana bukata ka san menene ma'anar fiqh ma yawa to saboda haka yanzu zai mana tarihin menene al-fiqh yace wal fiqhu ala asli wad'i abinda ake nufi da fiqhu a bisa asalin tsari na harshe wannan yana daidai da a ce alfiqhu lughatan wasu sukan ce alfiqhu lughatan kawai shi kuma yana ce mana alfiqhu fi asli alwadi duk ɗaya ne amma wadda zai ce ya fi sauƙaƙe wa kansa ya amfani da kalma ɗaya kawai domin ta ba da ma'anar abin da yake ne wannan shi yasa shine yafi shahara cikin littafin shi al-fiqh lughatan wal fiqh ilahan misali wal fiqh bi asli al-wad' ay bi asli wad' bi ah, bi ah, wad' ahli al-lughah abinda ake nufi da fiqh a bisa lugha hmm? ma'ana lugha shine mutumin da ko bai taba jin abinda ake kira sunansa karatu karatu ba balzana a ce yayi an gani bai taba jin wani abin da ake kiransa ilmin fiqh ba bai taba ji ba bal sana ce ya sani bai taba ji abin da ake ce masa ilmin usulul fiqh ba bal sana ce ma ya san ilmin amma dai yana jin larabci ba larabe ne ba da mas'ala idan ka ce masa alfiqh zai fahimci wani abu a zai fahimta wani haba ba ba labar zai bayyana na fiqh zai fahimta wa yake kada kansa kada kanka yana jin larabci shi dai kawai mushkilarsa karatu ne ba da shi ko ba taɓa jin labarin abin da ake kira ilimin usulul fiqh ko ilimin fiqh amma na jin larabci Lafafin alfiqh ina larabci ne so saboda haka aka ce alfiqh akwai abin da zai fahimta fahimta kenan shine alfiqh shi zai fahimta zai fahimci lalle yanzu da kace alfiqh ka kira ka ce menene fahimta da Hausa ko ko gane abu wataƙila abin nan fahimta ma a sanin larabci ne a ce gane abu to wannan shine aka ce abu kaza lugatan ko abu kaza bi asli alwaqt ana nufin yanzu ka kaddara mutumin da ba yi da alaƙa da harkar ilimi ko ilimin da kake karantawa yanzu amma in yaji wannan lafazi ga irin ma'anar da zai fahimta shi yake nufi yawa fi asli alwaqt alfaham shine ganewa ko mu ce fahimta to na ganewa ma yanzu kusa an manta da shi a hausa saboda kila alaka da da harkar musulunci da larabawa da sauran to alfaham mujarradul faham hmm? mujarradin fahimta shine na asu idan kana son ka san hujjar wannan magana sai ka koma alqur'ani qala allah ta'ala allah madaukin sarki ya ce wato ikhbaran an Musa yana yana bada labari labari game da abin da ya fito daga bakin Annabi Musa alaihi salam inda yace wa la luqatan min lisani yafqahu eh, abin nan yafqahu qawli wannan kisa a riga an santa a cikin suratul Taha lokacin da Allah madaukakin sarki yace yace wa Annabi Musa abin nan eh, eh, abin nan ka tafi kama fir'auna wa'azi ko kuma ka tafi ka ga wa fir'auna ya abin nan ya bar banu isra'ila ka tafi da su ka je da abin nan su bar masa don a asalin abin da aka yawa ta abin nan fir'auna kenan aka nemi fir'auna annabi Musa je ka wurin fir'auna Fir'auna nan da ya mai da isra'ilawa bayansa su suke musu hidima suke musu aikace-aikace a matsayin al'umma da suke bayan su je ka gaya masa abin nan fir'auna yare banu isra'ila ka daina bautar da su asalin maganar kenan an bayyana to yace ya eh, da bada uzuri ne ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki to Allah ya ce a ah, ka daidai to nan ya fara ya fara addu'a ko wajali waziran min ali haruna akhi Eh, saboda haka abin nan eh, kamini kaza kamini kaza sannan wahalul ukratan bil lisani yafqahu qawli kuma ni ina da mas'ala ina da mas'ala a harshe magana ta ba ta fita wasu sun ce saboda dalilin wuta ne ya kona masa eh, garwashin wuta ne ya kona mana harshe ya kona masa harshen sa ta yi kuma ba saboda wannan dalili ba ba mu da tabbas ba haka Allah ke wasu mutane ba wani Allah zai yi shi maganarsa ko sauri sauri ko maganarsa fada fada ko maganarsa ba a fahimta sosai shi kuma cikakken mutum amma dai yana da matsala da wannan bangare almuhim nai Musa yana da matsala wurin magana Ta yadda zai yi magana ya tsara maganar kuma ya zamanto mai sauraronsa ya fahimce shi ah, sosai saboda haka yi roƙi Allah ya ce to Allah ya kawo masa fasaha ya warware masa kullin harshen sa walidu fitran min lisani don me fahu qawli domin ne magana su fahimce ni tunda yanzu wannan babban aiki ne a jama'a mahallu shahid anan fahu min qawli wannan fikku da ake nufi ba irin fikku mu da yanzu muke magana ba wani da ilmin fikku ko ba da ilmin fiqhu ana magana fahimta kawai wanda wanda ya fahimci da ake gini ya zama to a wurin ya fahimci shi wanda ya fahimci yadda ake saka wannan darduma ya yi menene ya yi fikun wannan darduma ya fahimci yadda ake aikin darduma wanda ya fahimci yadda ake ɗinka abin nan tufafi tela kenan shi ma menene ya yi fikun ɗinki wannan lokacin da muke irin wannan magana muna magana ne alfikku min lokacin an fahimta yawo na'am في عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها نعم wannan abinda muka ji shine alfiqhu min haythul lughat to alfiqhu min haythu istilahul fuqaha shi kuma shine wannan maluman fiqh idan suka haɗu su ya su suna magana kan fiƙi to su kuma suna da wani abu da suke nufi da ma'ana istilahin da muke ji ake cewa istilahan kaza istilahan al-islahu daga sulhu ne lafazin asalin lafazin shine sulhu a ce yanzu mu mun samu mun haɗu da kai ko mun ado wannan rashin jituwa shi ta tsakanin mu mu haɗu mu yi sulhu kan wani abu hmm? abinda muka yi sulhun nan ba dole bane ya zama to shine hakikanin al'amari 100% illa da iyaka saboda wata maslaha hmm? ni na ikirarin yanzu ina binka miliyon ɗaya kai kana cewa a kai dubu biyar ne wasu ko suka ba da shawara ko mu kanmu muka ba junanmu shawara cewa wane zo mu zanna da Allah mu sulhu ni ina cewa miliyon ɗaya nake yi kai ko kana cewa miliyon abin nan dubu ɗari biyar to yanzu mu yi sulhu mana eh to mu yi sulhu mu yi sulhu kai nawa za ka rage kai kuma nawa za ka ƙara kai ma ɗari biyar kai ƙara tafiya kai ma a ce yanzu ka yadda za ka bani ɗari bakwai ni kuwa nake cewa miliyon ɗaya ne na yadda zan sauko ka karɓi ɗari bakwai daga wurin ka gani na rage ɗari uku kan magana ta kai kuma ka ƙara ɗari biyu kan maganar ta yi haƙiƙanin lamarin menene miliyon ɗaya ne ta yi kuma haƙiƙanin lamarin dubu ɗari biyar ne amma yanzu 700 ya raba mu ne ya raba mu rikici wani abu ne da muka yi sulhu mu wannan sulhu ne da bukatun nazari kan menene hakikanin lamarin an gani to yanzu wannan handset ana kiransa handset ko sai mu mutanen masallacin nan mu ce kai yanzu mu saboda muna saboda cimma wani buri namu mu mu yi sulhu kan wani lamarin ana kiransa handset to mu goma kira shi menene ansit ko ansit ba mu damu ba akwai wasu aka ce ansit suna nufin ai shiru mu da yanzu mun istilahi mun yi su kan cewa idan muka ce ansit mai ake nufi wannan istilahin mu saboda haka mu ya mu duk lokacin da muna magana muka ce ansit to ansit muke ne an gani duk da kuma hansitu eh, hansitu tunu, yana da wani suna da ban ko suna kiransa hansu ko suna kiransa kila da wani suna da wata yawuwa. saboda haka masu ilimin fikku duk da asalin alfikku fahimta kawai ko ganewa gane abu amma su yanzu su ya su sun yi sulhi akan cewa in suka ce fikku ga abin da suke nufi ga abin da suke an gane kamar yadda masu fikku suka yi sulhi akan cewa suka ce sunna su a babin su na littafin su na fikku in suka ce sunna ba sunnar da aka sani ba a cikin mai baki a'a suna nufin wani abin da ko da baka aikata shi ba ne an gane wannan sulhi ne nasu istilahi ne nasu ta yi kuma wurin alul hadis suka ce sunna a koni istilahi da suke ne ta yi mutane kaza da kaza in sun ce sunna akwai abin da suke nufi daban an fahimci wannan to saboda haka wa fi urfi fuqaha a bisa al'adar fuqaha ma'ana wa fi islahi fuqaha a bisa sulhun da fuqaha suka yi islahin fuqaha idan suka ce al ga abin da suke nufi hmm? me suke nufi al-ilmu bi ahkamil af'al ash-shar'iyyah sanin hukunce-hukunce na shari'a amma waɗanda suka shafi aiki ba kudurtawa ba wai abin da ya shafi imani saboda haka idan fuka suna maganar alfikku ba ruwansu da babin maganar imani ko imani da mala'iku ko imani da alkur'ani wannan duk ba shi ne maganarsu suna nufin ka fahimtar ayyukan shari'a da suka shafi aiki idan za ka yi alwala wannan aiki idan za ka yi sallah wannan aiki idan za ka yi tsarki wannan aiki idan za ka cire kuɗi ka ba wa wani zakka hmm? wannan aiki idan za ka yi azumi ka hana kanka ci ka hana kanka sha wannan duk menene aiki idan za ka yi aikin haji ka yi tafiya ka je nan ka yi ɗawafi ka yi kaza kaza wannan duk aiki su in suka ce to ilmin da za ka san waɗannan abubuwa na shari'a shi yasa aka ce al-af'al fa ba al-i'tiqadat al-ilm bi hmm? ahkam al-af'al ash-shar'iyya hmm kuma ga misalan an fahimta al a ce abu za halal ka san wannan aiki na shari'a halal ne wal hurma ko ka san wannan aiki na shari'a haram ne wasiha ko ka san wannan aiki na shari'a in an yi shi to ingantacce ne wal fasad ko ka san wannan aiki na shari'a in an yi shi ba ingantacce bane wannan shine me shine ku a bisa sulhin fuqaha maluman don in ka zo kai gwani ne a wurin sanin yadda abin nan ake sanin Allah da anwa'ut tauhid da wane ne da menene da harkar mala'iku da menene da sunayen aljanna da sunayen wuta da wane ne da ashiratus sa'a duk ka san su ka ce kai komai gaskiya kai ba faki ba ne wurin malaman fiqh ba ba ka cikin ajandar su a wannan bangare suka ce faqihi ba kai suke nufi idan suka ce faqihi wa suke nufi Ah. bari in zaɓi wani ya mana bayanin abin da ake cikin masu littafi can baya akwai mai littafi a hannunsa a ah, usa zarun ko za ka abin nan bari mu zaɓe ka menene abin nan alfiqhu fi ulfil fuqaha menene shi da Hausa Eh, bayani kawai za ka yi ba islahi ba magana islahi eh. shi ne biku waye da da abin da ya ce wane ne kuma zai kalubalanci abin da ya ce na eh. Ba ya kamar yadda kafa eh ba ta rubutu sun shari'a bambanta halal da hmm. ya hmm. hmm. kara mana ba ba kara komai ba dan uwa eh to bismillah abin nan eh, abinda ya mala hawo ne rage ayyuka yawo ayyuka ce kamar yaya sai kai bayani a da mun ce bayani ne muke sani sanin hukunce ce na shari'a da suka shafi aiki ba abin da ake kudurtawa a zuciya mhm. kamar sallah azumi zanka mhm. tsarki yawwa mu'amala tsakanin mutane da mutane ciniki cinikayya da wane ne wayannan duka kina kiran su al shar'iyya al shariyya domin wannan wani abu ne na aiki amma abin da ya shafi harkar tauhidi da sauransu wannan wani abu ne na zuciya saboda haka wannan ba shi ne ake nufi da alfiku ba wurin shi fiku ne min haisul luga amma nasa mai faɗi amma yanzu muna magana ne kan istilahun fuqaha sulhin fuqaha an fahimci abin yawwa ina son mu fahimci wannan saboda a samu fita rikici cikin sauƙi game da ana maganar sunna an fahimta shi yasa na wata muku misali yanzu kana karanta littafin fiqh daga alari daga abin nan daga qawaidi ma ko mun fara da qawaidi abin da ake ce masa littafin qawaidi daga qawaidi daga alari su ashmawi su iziya, su risala da sauran zaka a ce abu kaza kuma sunnoni ne na me na alwala abu kaza sunnoni ne na sallah kaga wannan islahin su ne su sun yi sulhi ne akan cewa in suka kira abu sunna suna nufin abin da ba tilas ba ne a yi shi wannan ko ba shi ne ma'anar ma'anar suna ba min haisu domin ma'anar suna hanya wajibi yawwa hanyar tana iya zamantowa wajibi ko ta iya zamantowa ba wajibi ba amma su ana sun takaita abin su yi sulhu kan cewa su in sun ci kira abu sunna suna nufin ne wani abin da karfinsa bai kai da zai zamanto tilas kanka ba to yanzu mu da muka sanya wa kungiyar mu jama'atu izalatul bid'a wa qamatus sunna sunna da wani ma'ana muke nufi wa zai bani amsa musamman ta sabon baya baya ilmi yawwa bismillah bismillah alhaji eh wani abu ne wanda yake ne ƙarfi dangane da aiki babu maganar sauƙi wai ba wai dole ba ko ba wani a yana da karfi amma kuma ba a kai shi matsayin wajibi ba wani ne ni gaskiya wannan Allah maka alheri ba daidai ka faɗa ba amma gaskiya na yi ba maka inda zan baka jarabawa ba za ka faɗi ran baka dai ta abin nan hamsin da biyar dai ka ja baka faɗi nawa ne faɗuwa abin nan nan a makarantun to zan bashi arba'in yadda zai ba zai faɗi ba insha Allah eh, to wa zai mana ƙarin bayani da muka ce jama'atu zan fi da kamata sunna wace sunna muke ne mala haruna har yanzu a to ga wani na, bismillah eh, eh na'am hanyar annabi kenan kake nufi na'am akwai wanda zai karin bayani ko zai abin to eh kai da na bari mu bismillah eh eh eh eh hmm. Hmm. ya yi kyau gaskiya ne amsar ka tana da kyau ka ce amsa ana nufin hanyar annabi hmm? hanyar annabi cikin addini da aka ce jama'a za su zarfi mutu suna? abinda wannan jama'a za su tsayar shine hanyar annabi cikin addini hanyar annabi cikin komai hanyar annabi cikin aƙida hanyar annabi cikin ibada hanyar annabi cikin mu'amala hmm? hanyar annabi cikin tsarkin gara cikin ibada hanyar annabi cikin alwala hanyar annabi cikin sallah hanyar annabi cikin zakka shine ma'anar abin nan iqamatul as-sunna ana an fahimci abin yawwa to yana kamar lokaci yayi ko ta insha Allah sai mu kwana ana ko ni ya kamata a ce mun bar lokaci haka na na amsa tamboyi amma dai yau za mu tsaya haka ba tare da alhamdulillah Allah ya taimake Allah kuma nuna mana gobe abin nan wa haka saboda mu ci gaba da wannan karatu subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ani alkalam